Kano sai na juya ni mai babban murya na kira ku yau adalci. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro ku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin ashirin ga watan Yulin shekarar dubu biyu da ashirin kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labaran duniya. To Baballe shugaban Amurka Donald Trump ya jefa ayar tambaya akan yanayin hankalin abokin karawansa a zaben watan Nuwamba Joe Biden. an kashe akalla mutum bakwai kana wasu da dama sun jikata a jiya lahadi yayin da wani bam da aka saka a wata mota ya tashi a arewacin siriya wasu kasashe da suka sassauta dokokin yin nisa nisa da juna da zaman gida suna samun karuwar masu kamuwa da cutar covid-19 kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za a cewa na sojojin najeriya ta yi nasarar tarwatsa wani sansanin 'yan bindiga a karamar hukumar jibiya da ke jihar katsina samu nasarar kashe su 'yan ta'adda guda goma sha bakwai sannan kuma mu daga bangaren mu mun yi asarar ofisa guda daya da sojoji guda uku a ƙasar kamaru kuma rundunar dakarun yankin tafkin chadi ta kaddamar da wasu hare-hare akan mayakan kungiyar boko haram hare-haren da suka kaddamar akan mayakan boko haram akan iyakar kamaru da najeriya a yankin Kilta Wulgo, al'amarin da ya yi sanadiyar rugurguza baki ɗayan sansunonin bayakan Boko Haram na wannan shiya. Bayan haka za ku ji cewa ta gamayyar ma'aikatan kiwon lafiya na gaggawa a jihar Borno sun yi kira ga gwamnatin jihar da ta taimaka ta biya su albashinsu na watanni uku. Sannan kuma Sarfila Hashim kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya jefa ayar tambaya akan yanayin hankalin abokin karawansa a zaben watan Nuwamba. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kana ya nuna cewa bai cancanta ya zama shugaban kasa ba. A wata hira da aka yi da shi a wani shiri na musamman a ranar Lahadi a gidan talabijin Fox News inda Trump ya ceceki tsohon mataimakin shugaban ƙasan ya nuna cewa Biden bai iya haɗa jumla biyu a bayaninsa ba. za su gabatar da shi da wuri zai tashi ya je ya maimaita abu za su yi masa tambayoyi zai yi karatu daga na'urar nuna karatu daga nan ya sake labewa a cewar trump ku faɗa min ko amurkawa za su so su samu irin wannan mutumin a zamanin da muke fuskantar matsaloli da wasu ƙasashe da suke neman hanyar yi mana illa kwamitin yakin neman zaben trump ya saki wasu tallace-tallace masu jefa ayar tambaya akan ko yanayin hankalin biden mai shekaru 77 wanda zai zama shugaban ƙasa amurka mafi yawan shekaru idan ya yi nasara a zaben ranar uku ga watan nuwamba kana aka rantsar da shi a watan janairu mai zuwa ya fara gushewa ne ko a'a a halin yanzu dai trump mai shekaru 74 shine shugaba mafi yawan shekaru a amurka an kashe akalla mutum bakwai kana wasu da dama sun jikata a jiya lahadi yayin da wani bam da aka sanya a mota ya tashi a arewacin siriya a kusa da iyakar kasar da turkiya a cewar wani mai sa ido akan yaƙi. wata mota dauke da bam ta fashe a wurin wani shatale-tale da zai je har gaban kofar wurin bincike ketare iyakar babu salam abinda rami abdulrahman na kungiyar kare hakkin bal'adama ta syrian observatory ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran afp kenan an kashe mutum bakwai ciki har da farar hula biyar kana sama da wasu sittin sun jikata ciki har da mata da yara yankin lardin da ke arewacin aleppo wanda ke karkashin sojojin turkiya da sojojin kawancin siriya ya sha fuskantar mummunan hare-hare da kuma kashe-kashe kungiyar observatory ta dora laifin halin na jiya lahadi akan kungiyar is tana mai cewa akwai yiwuwar da martani akan karin hare-hare da dakarun turkiya da waɗanda ke goya musu baya ke yi ne kan wuraren na 'yan isis a yankin amurka na yin kira ga shugabannin afghanistan akan su kammala musayar fursunoni da suke yi kana su kaddamar da zaman tattaunawar samar da zaman lafiya da kungiyar taliban ba tare da bata lokaci ba a jirin wasu sakonnin twitter da ya rubuta a jiya lahadi mukaddashin jakadan amurka a kabul ross wilson ya kuma jaddada bukatar shugaban afghanistan ashraf ghani da abokin hamayyarsa a fagen siyasa da yanzu suke kawancin haɗaka tare abdullah abdullah su fara aiwatar da yarjejeniyar haɗin gwiwa da ɓangarorin biyu suka sanya hannu a kai a ƙarƙashin yarjejeniyar haɗin gwiwa da suka cimma da gani an naɗa abdallah a matsayin shugaban kwamitin sulhun ƙasar wanda ke da alhakin jagorantar tawagar mashawartan afghanistan don zaman ganawa da 'yan taliban da har yanzu ba a sanya lokaci ba. Baba kuma Makeri nan ba da jimawa ba zai kawo muku karashin labaran duniyar. Yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Dakarun sojin ƙasa da na sama sun ce sun yi nasarar kashe wasu 'yan bindiga sha bakwai tare da kwato makamai da dama. Sai dai rundunar ta ce ta rasa sojoji hudu a lokacin wannan fafatawa da suka yi a dajin karamar hukumar Jibiya. Ga rahoton da wakilin Sani Shu'aibu Manumfashi aiko mana. Sanarwar wacce makaddashin daraktan hulɗa da kafofin yada labarai birgediya General Bernard ya sanya hannu ta bayyana cewa sojojin ayaran galan Troops Combat Team 1 wanda bangaren mayakan sama na Operation Sanity ke taimakawa sun sami nasarar fasa sansanin gawurtaccen ɗan ta'addan nan mai suna dangote da ke cikin dajin karamar hukumar jibbiya a ranar asabar ɗinnan da ta gabata sunana komanda abdulsalam sani wato abin da ya faru shine an samu artabu ne tsakanin sojojinmu da suke fafatawa da waɗannan 'yan ta'adda a wajen bangaren jibiya ta jihar katsina a wannan fafatawa da aka yi an samu nasarar kashe su 'yan ta'adda guda goma sha bakwai sannan kuma mu daga bangaren mu mun yi asarar ofisa guda ɗaya da sojoji guda uku haka zalika mun samu nasarar kwato makamai bindigogi kiran ak-47 guda biyar da wannan bindigogi wanda ke sarrafawa a gida ake kira dengoms guda uku da kuma magazin na shi ak-47 da aka samu daga wurin haka zalika kuma an samu alburusai har kimanin guda 152 daga wajen wannan yan ta'adda din kuma insha Allah za a ci gaba da fafatawa din har sai an samu galaba a kansu hafsa kuma jami'in gudanarwa a hedikwatar tsaro ta najeriya A wani labarin kuma kamar yadda yake kunshi a cikin wannan sanarwa ta hedikwatar tsaro ta bayyana cewa ayaran sojojin da ke sentiri a yankin faskari sheme da dandime sun kama mahara biyar ciki har da mace guda an kuma an shi bindiga AK-47 guda da kuma harsasai tare da kuɗi dubu shida. Dukkansu dai suna tsare ana binciken su. Brigadier General Benard ya ce bayanai na sirri da suka samu ya taimakawa sojoji fatattakar maharan da suka kai farmaki a ƙauyen kuka uku a ƙaramar hukumar batsari da kuma dajin bagega tudurki inda suka ceto wasu 'yan mata biyu da aka sace lokaci guda amma kuma a wurare daban-daban inda maharan suka gwammace su yadda su don su tsira da rayukansu. Babban hafsan sojan Najeriya General Tukur Burtai ya yaba da kwazon sojojin ya kuma tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa soja za su ci gaba da tsaron lafiya da dukiyar al'umma. Sani Shahab Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Ta gaida Sani Sha'ibu Malumfashi da wannan rahoton yanzu ga Baba Yakubu da ƙarashin labaran duniya. wasu daga cikin kasashe da suka sassauta dokokin nisa-nisa da juna da zaman gida suna samun karuwar masu kamuwa da cutar covid-19 yayin da adadin masu kamuwa da cutar ke ci gaba da hauhawa a fadin duniya a ƙasar spain hukumomi a jihar catalonia sun yi kira ga mutane sama da dubu casa'in da shida a garuruwa uku su zauna a gida a jiya lahadi jim kaɗan bayan da hukumomi suka umarci mazauna yankin kusan miliyan hudu ciki har da waɗanda ke birnin barcelona babban birnin ƙasar su zauna a gida a jihar victoria da ke australia wadda ta kunshi birnin melbourne an umarci mazauna birnin su saka takunkumin rufe hanci da baki a bainin jama'a ko kuma a ci su tara sanarwar ta jiya lahadi da gwamnan jihar victoria daniel andrews ya yi na zuwa ne bayan da aka aiwatar da wasu matakan kulle a jihar a ranar tara ga watan yuli shugaban hong kong kari lam ta fada a jiya lahadi cewa yankin ya samu rahoton adadin masu kamuwa da cutar mafi yawa a wuni guda tun bayan da aka fara annobar inda sama da mutum ɗari suka kamu da cutar lam ta ce za a bari ma'aikatan da ba na gaggawa ba su yi ayyukansu daga gida tana mai bayyana lamarin a matsayin mai tsanani ba tare da wata alamu da ke nuna shawo kan cutar ba da ƙarshe birtaniya da china a jiya lahadi sun sake caccakar juna inda sakataren harkokin wajen birtaniya ke nuna alamun cewa ta yu zai soke yarjejeniyar da birtaniya ta cimma da hong kong akan mika masu laifi saboda matakan da china ke ɗauka akan birnin sakataren harkokin wajen birtaniya dominic rab ya kuma zargi beijing da take hakokin bala'adama mai muni akan kabilan ugur da ke lardin shenzhen a yammacin china da yake mai da martani jakadan china a birtaniya ya yi kashedi cewa china za ta ɗauki kwakwaran mataki akan duk wani mataki da birtaniya za ta ɗauka na kaka bawa jami'an china takunkumi akan zargin take haƙƙin bal'adama waɗannan kalaman su ne na baya-baya da ke nuna alamun zazzafar tankiya tsakanin china da birtaniya. batutuwan sun hada da abubuwan da china ke yi wa tsirarun kabilun ogur da kuma batun sabuwar dokar tsaron kasa da china ta sanya wa hong kong yankin da ba shi da cikakken ikon kansa da birtaniya ta miƙa wa china a shekarar 1997 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Dalla. Rundunar dakarun tafkin Chadi da ke ƙasar Kamaru sun yi wa mayakan Boko Haram jiran mikiya da suka hallaka da dama daga cikinsu. Sai dai kuma a wani bangare an yi wa mayakan a Najeriya kofar rago. Hassan mai na kai na gare ka. Eh, we conducted many operations against Boko in Cameroon and, uh, Nigeria. Kwamandan runduna ta ɗaya na dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi kenan general da brigade buba dobekreo ke mani karin bayani dangane da har-haren da suka kaddamar akan mayakan boko haram akan iyakar kamaru da najeriya a yankin kilta wulgo al'amarin da ya yi sanadiyar rugurguza baki ɗayan sansanonin bayakan boko haram na wannan shiya near uh, border cameroon nigeria you know that why we have a good result now mayakan na boko haram daga bisani sun yi ta tsallakowa kan iyakar najeriya inda suke neman arcewa can Ban kwamandan runduna ta bakwai na sojojin Najeriya kenan, Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim ke kara zaburar da dakarun wata bataliyar da ke karkashin rundunarsa a shirye-shiryen da suke yi don tunkarar mayakan na boko haram a wannan shiya waɗannan dakarun ne kuma daga ɓangaren najeriya suka dirama waɗannan 'yan boko haram ɗin da suke ƙoƙarin shigowa ta hanyar kulafata da ke kan iyakar najeriya da kamaru bayan da kamarun ta masu zafi sojojin sun halaka da dama daga cikinsu yayin da suka kwato wasu daga cikin kayayyakin yakin kamar da yadda brigadier general abdul khalifa ibrahim ke kara shaida min to ai sojojinmu na nan suna aiki tun daga eh, wajen iyakar najeriya da kamaru shekaru har dai eh, wuraren sambisa kun san muna nan muna aiki kuma muna sintiri mun samu eh, rahoto na sirri zuwa 'yan boko haram din eh, su suna bin wannan hanyar shine muka shirya wannan operation din kuma kamar da yadda kuka gani bai akan wannan aikin abin ya tafi mana yadda muke so kuma mun gode ma Allah ba abin da ya samu wani soja ba mu batar da komai ba a cikin kayan aikinmu a nan mun tabbatar mun ga gawansu su manyan boko haram ɗin guda shida amma mun tabbatar cewa sun fi haka domin akwai wasu wanda suka gudu sun samu rauni daga harbin bindiga amma sun gudu su ma nan ba za su tsira ba amma dai wanda muka gani muka ɗauki hoto shine su ne mutane shidda mun samu bindiga da yawa da muka ɗebo a wurin eh, mashina da yawa da kekuna da kuma abinci. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Marwa a jamhuriyar Kamaru. A gaida Hassan mai na kaina, to daga Kamaru mu sake komawa Najeriya. Wata gamayyar ma'aikatan kiwon lafiya na gaggawa da ake kira emergency health workers da ke aiki a jihar borno sanya kira ga gwamnatin jihar da ta taimaka ta biya su albashin albashinsu na watanni uku da suka makale a hannun gwamnati ma'aikatan lafiyar dai su ya kai ɗari uku da ashirin wanda tun farko gwamnatin tarayyar ƙasar ta ɗauka aikin kwantiragi na shekara ɗaya ta kuma tura su jihar borno don samar da agajin gaggawa a sansanonin 'yan gudun hijira da ke faɗin jihar da rikicin boko haram ya shafa Daga Maiduguri ga Haruna Daudabi da ƙarin bayani. Kammala wannan kwantiraki da gwamnatin tarayyan a ranar 30 ga watan Nuwamban 2019 sai gwamnatin jihar Borno ta umarci waɗannan ma'aikata da su ci gaba da aikin idan har suna buƙatar yin hakan wanda kuma suka amince har ma suka kwashe watanni uku suna aikin wato tun daga watan Disamban 2019 har zuwa watan Fabrairun 2020 sannan daga bisani ran ɗaya ga watan Maris 2020 gwamnatin jihar Borno ta kuma umarce su da su dakata hakan nan sannan suka a biya su na watanni uku uku da suka yi aikin amma har yanzu suka ce gwamnatin bata waiwaye su ba kamar yadda pharmacist Isaac Newton ya shaida manema We want to express our intention let the governor come to our aid to the effect. I want to say categorically that it's an health emergency response service. We in the grassroots. Mr. Wafo, we are staying in the IDP camp. My, my IDP camp, GSS IDP camp, Mama. We have over 33,000 or 36,000 populations in that place. ana so mu bayyana manufofinmu ne don gwamnati ka mana ɗauki kan wannan batu ina so in faɗi cewa wannan aiki ne na gaggawa kan harkokin kiwon lafiya kuma mu ne muke ƙasa mu muka san abin da muke gani wasu daga cikin mu ma suna zama ne a sansanin yan gudun hijira ya ce ni da nake magana na zo na ne a sansanin yan gudun hijira da ke garin bama muna da yan gudun hijira fiye da dubu talatin da shida a wancan sansanin kawai. experience a massive attack honestly live live bullet that's my first time of seeing war movie that I've been watching live happening the major thing we're asking for let don't pay us if they don't want want to take us back, fine. Let us pay us the one we have you have worked and the life our life we have placed on the line. Ya ce a ran gaskiya na fuskanci barazanar hari. Kai wannan ma shine karo na na farko da na fara ganin alsashi mai rai na bi ta kanmu. Wannan yake gani kamar wani shiri ne kawai ke faruwa. Mun sa rayuwar mu cikin hatsari sosai. Ya kamata gwamnati ta duba wannan dan ta biya mu hakokin mu. Don mun wannan aiki na watanni uku uku. Mu dai abin da muke nema kawai a wajen gwamnati shine ta biya mu hakokin mu kan aikin da muka yi. Amma ba su ci gaba da amince mana mu ci gaba da aikin ba. Su biya mu ko dan kan hatsarin da muka sa rayuwar mu ciki dangane da wannan koke dai ya sa na tuntubi kwamishinan ma'aikatan harkokin kiwon lafiya na jihar borno dr salihu aliyu koyabra ko menene matsayin su game da wannan koke as i'm speaking to you last week this file came back from his excellency with some comments for further clarification and it is being processed yace kamar da nake maka magana a makon jiya ne dai wannan file din ya fito daga gaban gwamnan jihar borno wanda kuma ya nemi karin bayani kan wannan batu kuma yanzu maganar nake muka ana nan ana duba al'amarin su ba wai mun yi shiru akai ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1931 da kuma 60 sai kuma a kilo has biyar a matsakaicin zango ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Nijar. za iya samun a tashar mu ta biyu a afirka kan mita 200.5 baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafinmu na yanar gizo wato biyu hausa.com da kuma shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da bin diddigin makudan kudaden korona da aka tara wa gwamnatin Najeriya domin daukar matakan da suka dace wajen rage wa talaka zafin raɗaɗin da korona ta haifarwa al'umma a faɗin ƙasar. A yau za mu ji daga bakin ɗaya daga cikin ɗan kwamitin korona da shugaba muhammadu buhari ya kafa don yakar annobar a ƙasar ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel biyo bayan zarge-zargen da wasu 'yan najeriya suka yi game da shirin tallafin da gwamnatin tarayya ke yi na tabbatar da cewa an samarwa da mabukata wasu kayan bukatu na yau da kullum sakamakon halin da annobar duniya ta coronavirus ta jefa al'umma ciki mun dai ji cewa wasu 'yan najeriya sun ji labarin tallafin ne kadai ta kafafen yada labarai idan aka ɗauke tallafin da wasu 'yan tsiradun ƙungiyoyi masu zaman kansu suka bayar haka zalika wannan fili ya zanta da hukumar icpc mai kula da cin hanci tsakanin ma'aikatan gwamnatin tarayya wadda tabbatar mana da cewa yanzu haka a kullum tana gayyatar wasu daga cikin 'yan kwamitin korona domin amsa tambayoyi. A makon dai gabata ma dai, mun ji daga bakin ɗaya daga cikin manyan hadiman shugaban ƙasa barista Ismail Ahmad, wanda ya ce idan dambu ya yi yawa baya jan mai, amma kwamitin yana aikin da ya kamata. To a yau kuma filin ciki da gaskiya zan tada ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa domin gudanar da wannan aiki. ministan muhalli dr muhammad abubakar wanda ya shaida wannan fili cewa tun lokacin da shugaba buhari ya damƙa musu aikin kwamitin suke gudanar da aikin cikin ka'idojin da aka ba su ya kuma tabbatar da cewa duk wanda aka samu da zaramiya ba shakka za a hukunta shi ko kuma ba za a rufe maganar ba ga hirar da mai girma minista minista a mana karin bayani waɗanne haƙoƙi ne shi shugaban ƙasa ya rataya wa shi wannan kwamiti nasa na yaƙi da cutar coronavirus a najeriya na farko dai mu zauna mai nazari mu tsara yadda za mu gudanar da kwamiti ɗin don tabbatar da daƙila yaɗuwar wannan cuta na biyu mu tsara masana hanyoyin da za mu bi mu samu haɗin kai da waɗansu da ba sa cikin wannan kwamiti domin mu ƙara samun ilimin yadda za mu dakile ta na uku mu samu haɗin kai ta wajen manyan ƙungiyoyi da sauransu waɗanda za su taimakawa ko dai ta kayan aiki ko ta kuɗi ko ta horarwa ga waɗanda aka ɗora ma aikin kula da wannan yunkurin daƙile wannan cuta na hudu daga lokaci zuwa lokaci mu rubuta rahoto mu kai ma shugaban ƙasa don ya san halin da ake ciki na biyar a tsara ƙa'idojin da za a bi da hanyoyin da za a bi da irin duk abubuwan da ya kamata mutane su sani domin su ma su ba da nasu gudunmawan wajen tabbatar da dakile yaduwan cutar na shidda shine yin tsare-tsare dokoki ne ka'idoji ne waɗansu abubuwa da za a yi kamar yadda muka ga a ya cancanta a wani lokaci ɗin nan a sa dokan rashin fita waje wanda an yi dokan ta ɓace ta rashin fita da daddare wanda an yi kuma har aka kai ga lokacin da muka ƙara dubawa a cikin rahotannin da muke kai ma shugaban ƙasa muka ga yiwuwan a sassauta da dai sauran abubuwa makamanta haka wannan su ne ƙa'idoji wajen kusan guda shida sannan na ƙarshe aka ce kuma duk wani abu da muka gani da baya cikin waɗannan ka'idoji in dai zai taimaka wajen daƙile yaduwan cutar to shugaban ƙasa ya ba mu dama da mu amfani da shi mu tabbatar da daƙile yaduwarta ba za ku rasa jin zarge-zarge da ake yi wa shi wannan kwamiti ba ko kuma an rubuta ma wata takarda musamman cewa ana gudanar da bincike kan yadda kwamitin na yake sarrafa kudaden da yake mu'amala da su to dama ai shi dan adam a kullum ba ka raba shi da zargi mun san wanda ya samu aikin nan mun san aƙidin shi musamman abin da ya shafi cin hanci da rashawa musamman abin da ya shafi taba kayan al'umma to babu yadda za a yi a cikin mu'in da ya ɗauko ya sa a ce kuma mun san shi sannan mun je mun yi wani abu da ba daidai ba wannan kwamiti kudaden da ake bayar shi ya aiki ba ma mu ake ba kudaden hannu da hannu ba akan kai kudin nan ne wajen shugaban idayan kudi na ƙasa shine za mu rubuta abubuwan da muke bukata mu kai a duba a bayar da kudin da za a kashe in an kashe za a kuma rubuta yadda aka kashe kuɗin abin da aka yi da su a kai har ila yau akwai ita wannan hukuma ta ainihin tabbatar da dakile yaɗuwan cin hanci da rashawa a ƙasa wacce ake ce icpc da turanci su ma suna cikin waɗanda muke aiki da su suna sa ido su ma suna zuwa suna duba takaddu na saye-saye da aikace-aikace da aka yi saboda haka mun san karewa ma hatta a ma'aikatu kamar nan ma'aikatan kiyaye lafiyar muhalli akwai wanda aka turo shi ma mai sa ido muna aiki tare da sauran gurare domin a tabbatar da cewa wannan kuɗi da ake tarawa da 'yan ƙasa suka tara ana amfani da shi domin daƙila wannan cuta don kare addabi 'yan ƙasa ina so mutane su sani asusun da ake tara kuɗi asusu ne wajen guda hudu guda ɗaya shine na ɓangaren harkan masu sayar da mai da sauransu wannan asusu su ne suke amfani da shi da kansu ko kobo ba sa ba kowa akwai asusu na bangaren attajirai masu kuɗi irin su dangote da sauransu su ma kuɗin sun tara su suke kashewa iyakaci mu rubuta cewa muna so a siyo gadaje ko a siyo kayan kaza da kaza mu ba su su rubuta su je su kai a kafa su kuma gani na, na, na, na uku shine asusun wato ƙungiyoyin ƙasashen duniya masu tallafi su masu suke tara kudinsu su suke kashe kudinsu su sai dai su kawo mana kayayyaki su ma shi ma aje a sa kuma a gani har ila yau wannan kungiya mai kula da dakile cin hanci da rashawa ita ma duk abin da aka kawo takan duba ta gani kuma in muka raba aka rubuta duk inda aka kai shi ma a kai rahoto domin mutum na so ya je bincika zai iya zuwa inda aka ce an kai gado ya je ga an kai gado to asusu kwaya ɗaya wanda shine ake cire kuɗi daga ciki ake muke amfani da shi Shi ne wanda aka yadda 'yan najeriya su yi yunkurin taimakawa su kuma inan idan an tara kuɗin sai a kai can wajen shi kamar yadda na faɗa shugaban <laughs> masu lissafi na ƙasa to wannan shine yanayin kashe kuɗin da wannan kwamiti ke yi in an ba shi umarnin ya kashe amma mu da kanmu ba inda muke tara kuɗi kuma ba mu da umarnin kawai mu ɗauka sai mun rubuta an duba an bayar me za ka ce a ce yau an samu wani wanda ya aikata ba daidai ba a cikin wannan aikin shin za a bari a dau matakin da ya dace a kansa a kwarai da gaske mana to ai shine amfanin da yasa duk aka sa matakan tsaro din akwai ita wannan kungiyar za ta duba ta yi aikinta shugaban kasa muna rubuta muna kai mishi rahoto shi ma na aiki in yana da tambayoyi zai yi sannan sauran ko kungiyoyi ne na kasa masu zaman kansu da in suna da tambaya za su yi tambaya saboda haka a bisa ga tsari ƙungiyoyin nan masu kula da daƙile cin hanci da rashawa dukkan su ba wanda ba zai iya bincika menene wannan kwamiti yake yi ba saboda haka komai da ake ana yin shi ne a sarari a idan mutane. Ministan Muhallin Najeriya kenan kuma ɗan kwamitin shugaban ƙasa na Corona Dr. Muhammad Abubakar kan wasu zarge-zargen da ake yi wa kwamitin nasu. To baki ɗaya abin da ya sauwaƙe kenan kan wannan batu na kuɗaɗen Corona. Saboda haka za mu jingina shirin mu kuma saka ido domin ganin abin da zai faru. Da zara an samu sabbin bayanai za mu sake wayar wannan batu. Sai a biyo mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin Nasiru Adamu hikaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fil hashin gumal daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. A gaida sarfil hashim gumal, to yanzu kuma ga baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya. shugaban amurka donald trump ya jefa ayar tambaya akan yanayin hankalin abokin karawansa a zaben watan nuwamba tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden kana ya nuna cewa bai cancanta ya zama shugaban kasa ba a wata hira da aka yi da shi a wani shiri na musamman a ranar lahadi a gidan talabijin fox news inda trump ya ceceki tsohon mataimakin shugaban kasan ya nuna cewa biden bai iya hada jumla biyu a bayaninsa ba an kashe akalla mutum bakwai kana wasu da dama sun jikata a jiya lahadi yayin da wani bam da aka sanya a mota ya tashi a arewacin siriya a kusa da iyakar kasar da turkiya a cewar wani mai sa ido akan yaki wata mota dauke da bam ta fashe a wurin wani shatale-tale da zai je har gaban kofar wurin bincike ketare iyakar babu salam abinda rami abdulrahman na kungiyar kare hakkin bal'adama ta syrian observatory ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran afp kenan an kashe mutum bakwai ciki har da farar hula biyar kana sama da wasu sittin sun jikata ciki har da mata da yara wasu daga cikin kasashe da suka sassauta dokokin nisa-nisa da juna da zaman gida suna samun karuwar masu kamuwa da cutar covid-19 yayin da adadin masu kamuwa da cutar ke ci gaba da hauhawa a faɗin duniya a ƙasar spain hukumomi a jihar catalonia sun yi kira ga mutane sama da dubu casa'in da shida a garuruwa uku su zauna a gida a jiya lahadi jim kaɗan bayan da hukumomi suka umarci mazauna yankin kusan miliyan hudu ciki har da waɗanda ke birnin barcelona babban birnin ƙasar su zauna a gida To masu da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da kuma muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Joseph Tambayar Jibril da 'yan uwansa duka domin rasuwar baban su Rabran Tambayar Jibril muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga makmato domin rasuwar matarsa da aka fi sani da mamar dinga sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga musa dauda na rasuwar mamarsa hawa da aka fi sani da gozaki dukkan su sun rasu ne jiya lahadi da safe sakamakon rashin lafiya a garuruwansu katangar warji da jos da kuma dutsen kura daki daki allah ya ji kansu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a